الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الإيمان kamar wadda an ka saba gabatar da karatu a cikin littafin muqaddimar ta ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala sharhin da ake kira qasrul janar dani insha Allah subhanahu wa ta'ala yau ma kamar kullum za mu kulle darasinmu daga inda ya dakata zuwa ga gwargwadon abin da Allah maɗaukaki ya so a karanta har yanzu muna nan daidai gabar da malam ibn abi zaidul khairawa ne yake bayani cewa ya tabirul mutafakkiru na fi ayati masu tunani masu fahimta daga cikin maluma masana suna iya yin tunani game da ayoyin Allah amma ba su iya kewayewa da ilimin ubangiji wata ala. duk wani wanda zai yi hasashe ko ya yi tunani to ba zai iya kewayewa ga hakikanin ilimin Allah madaukakin sarki ba suna da iya yin tunani game da ayoyin Allah su ayoyin Allah sun kasu gida biyu akwai ayoyin Allah na shari'a waɗanda ayoyi ne masu zuwa da bayanin shari'a akwai ayoyin Allah masu bayani game da halitta ayoyi masu bayani game da shari'a su ne ayoyin da suka ƙunshi hukunce-hukunce na alƙur'ani aisha za ta zo da bayani dangane da wani sha'ani na hukunci ga al'umma abinda Allah ya kallafa wa mutane ko irin hukuncin da Allah ya tanadi ga mutane su kuma ayoyi na halitta suna bayani akan halittar da Allah maɗaukacin sarki ya yi kallaili wannan har kamar bayanin halittar dare da wuni wa shamsu wal qamar da bayanin halittar rana da wata da wasu ayoyin ko alamomin waɗanda ba waɗanda da aka ambata guda wasu ba wannan yana yin dalili akan kula da waɗannan ayoyi na halitta da kuma na shari'a to ayoyi masu bayani dangane da shari'a akwai wadin Allah madaukakin sarki da ya ce walaƙad yassarna al-qur'ana lidhikr fa'alimin muddakir ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce haƙiƙa man sauƙaƙa al-qur'ani ga masu niyyar karanta shi musamman da manowa ta harkace shi fa'alimin muddakir ko akwai masu iyawa kaga karatun ƙur'ani na daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shari'anta kuma ayoyi sun zo suna bayani akan nau'in shari'a ta yadda za a karanta shi al-ƙur'ani. haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fayyace wa za a karanta alqur'ani aka maluma magabata salafuna as sun shirya ƙa'idodi na karanta alƙur'ani haka kenan karatun alƙur'ani da kuma harshe alƙur'ani yana daga cikin abin da bayani ya zo na zama yana cikin shari'a ka san da aka karanta alƙur'ani kuma ka karanta alƙur'ani haka da faɗin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi a cikin alqur'ani cewa afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaliha in eh, ba sa fahimtar alqur'ani ba za su yi tadabburi ba ga alqur'ani kaga nan ya kunshi abu biyu karanta alƙur'ani da kuma fahimta abinda alƙur'ani ya ya kunsa na ma'ana saboda idan ka haɗa abu biyu to lalle babu shakka karatu ka zai zama karatu mai sauda ba har da kawai ba a kana har da alkur'ani kuma kana neman sanin ma'ana abin da kaka karantawa wanda mu ma cikin sama da muke yi da a ce duk abin da kaka karantawa ka san ma'ana dai da za ka yi ƙara samun natsuwa amma in ka bibiye mu mai yawa daga cikinmu za ka samu ma'ana ta suratul fatiha ma mafasarta ba wanda hashi yasa za ka ji mutum ya zo wurin sallah ya ce ɗan labina an ansa don ni bai san ma'ana abin da ya karanta ba ko ya ce ɗan labina al'amta kaga bai san ma'ana abin da ya karanta ba ya bata ma'ana saboda rashin fahimtar mina na ya karanta na alkur'ani am ala afaliha ko kuwa yana kan zukata ne waɗanda suna da marhi ba sa iya fahimta zukatan ba su iya fahimta alkur'ani ne ko an sauka da shi kwafin abin nan zukata ne ma'ana Allah ya saukar da alkur'ani ga babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma su kuma sun kasa fahimtar alkur'ani kamar zukatan na da rufi wanda mun san su kafirai Allah ya sa rufi na zukatansu hmm? walahum bishawa suna da wani irin ruhi wanda ba su yi fahimtar alkur'ani haka duk yana daga cikin ayoyi masu bayanin shari'a Faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da yake kitabun anzalnahu ilaika kitabun wani babban littaye ne anzalnahu ilaika da muka saukar maka ya kai babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mubarakun mai albarka Allah ya sa albarka a cikin littafin suna Alƙur'ani. mun saukar maka wannan littafin mai albarka liyaddabbaru ayatihi saboda su yi tadabburi su lura da ayoyin ubangiji subhanahu wata'ala na alqur'ani da kaga a bangaren qur'ani da karanta shi ana buƙatar abu biyu a takeice karanta alqur'ani karatu mai kyau sannan kuma da fahimtar abin da kaka karantawa wanda zai taimaka maka wajen waɗa a kauce ma cikin kuskure wajen yin karatun da ba na daidai ba in ka fahimci mina na kaka karantawa sai wale ya tafakkara ulul albab ma'abuta hankali wani ya tazakira ulul albab saboda ma'abuta hankali kuma su aini wato wa'azantu da shi alkur'ani saboda masu hankali yan kaɗan ne daga cikin alkur'ani za ka ji mai yawa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana cewa qalilan ma yadhakkarun qalilan ma wurare da dama yan kaɗan ne kwarai daga cikin mutane ka iya fahimtar abu kaza musamman sha'ani shi wannan alkur'ani ko abin da ya lura ko hankali ko kula kalilan ma ya filin yan kaɗan ne kwarai suke iya hankalta wannan yana dalili akan kula da ayoyin Allah na shari'a duka ga abin da muka karanta na ayoyi wanda ba su kadai ne ba akwai su da yawa ayoyin Allah masu bayani a kan shari'a Allah ya yi bayanin cewa ya wajen mana yin alkur'ani ayoyi ne na shari'a Allah ya yi bayanin cewa ya wajen mana yin yaƙi ayoyi ne na shari'a Allah ya yi bayanin cewa wato mu sallah a cikin alkur'ani ayoyi ne na shari'a Allah ya yi bayanin cewa mu yi zakka a cikin Alƙur'ani. ayoyi ne na shari'a ga sunan da yawa Allah ya umarce mu da sadar da zumunta ayoyi mabambanta cikin alkur'ani ayoyi ne na shari'a Allah ya umarce mu da mu yi biyayya wa mahaifanmu a cikin a wurare daban-daban ayoyi mabambanta ayoyi ne na shari'a sai abin da yake dalili akan kula da ayoyi na halitta wanda akwai fadin Allah subhanahu wa ta'ala ne yake cewa a cikin littafin sa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab hakika a cikin halittar samai guda bakwai da ƙasa ko da ƙasai da sakawar dare da wuni wata rana wuni ya yi tsawo wata rana dare ya yi tsawo wani lokaci wani ya shiga cikin wani akwai abubuwa na lura wannan ayoyi ne li'ulil albab da ma'abuta hankula za su tsaya su yi tadabburi su lura da waɗannan ayoyi na halitta suwa na su ta lura sai Allah subhanahu wa ta'ala ce alladina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala jinubihim waɗannan da suke yin ambatan Allah suna tsaye su ambaci Allah suna zaune su ambaci Allah suna kwance su ambaci Allah ba sai sun rika gambun ba ba sai sun yi to sun yi da'ira sun kewaye suna wato daga sautin suna bugun gaban ba ba sai sun kama tuma suna waduwa ba ba sai sun sanar da wani suna yi ba a iyaman wa kurudan wa alajirobin junubihim halin da suke ciki suna nan suna ambatar ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan nan kuma Allah ta'ala ya bayyana masu hankali su ne waɗanda wa na fi khalqis samawa wal kuma suna yin tunane game da halittar sama da halittar ƙasa suna wajen cewa rabbana ya malicinmu ma halakata haza baɗila baka talici sama da ƙasa saboda ɓanna ba ka subhanak sarki ya tabbatar maka ya malicinmu fakina azaban na ka kare muka azabar wuta haka kuma faɗin da Allah ta'ala ya a cikin littafin sa cewa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bi amri bima yanfa'u an-nas وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والذهاب المستقر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون wannan ayar ma tana yin dalili akan kasantuwar ta cikin ayoyi masu bayanin halitta sai Allah ta'ala ya ce hakika a cikin halittar samai da kasai da sabawar dare da wuni da kuma jirgi wanda yake tahiya Allah ya hore shi yana tahiya a cikin teku da abubuwan da mutane suke amfani da su na ɗauko kaya masu yawa daga ƙasa zuwa wata ƙasa da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar na ruwa daga sama ko daga giragizai Allah ta'ala ya rayar da ƙasa a dalilin saukar da wannan ruwa bayan ƙasar ta kasance matacciya gashi ta kumbura ta rayu tsirarwa sun yi to a kanta da abinda Allah haɗu wata ala ya watsa na dukkanin halitta a cikin ƙasar da kuma ainihin hore iska wanda zai yi tahiya da giragizai waɗanda suke tahiya tsakanin sama da ƙasa ga giragizai na kai da kanka kana ganin suna tahiya kuma ba su ma wani nisa ba idan lokacin damana ko malka ya kan kama Allah ta'ala ya ce la'ayatin hakika wannan akwai dalilai ga mutane waɗanda suke hankalta wannan aikin na Allah su yi lura su yi tadabburi haka yana daga cikin ayoyi masu bayanin talibta faɗin da Allah ta'ala ya cewa ومن آياته أن خلق لكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون yana daga cikin ayoyin Allah cewa shi Ubangiji ta'ala ya talita ku daga turɓa ma'ana asalin halittarku babanku annabi Adam ko babanmu annabi Adam alaihi salam ثم إذا أنتم بشر تنتشرون sannan ga mun zama mutane muna ta ainihin watsuwa cikin duniya wanda asalinmu ga baki daya daga turɓani asa haka na daga cikin ayoyin da ka bayani akan talittar Allah ta'ala wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun yana daga cikin ayoyin Allah cewa shi Allah ya talitta muku wato daga gare ku ya talitta muku matayenku ya halitta muku abinku saboda ku na zuwa ga matan nan naku kuma Allah ya sanya ƙauna da soyayya a tsakaninku akwai bambanci tsakanin soyayya da kuma ƙauna ƙauna ta yi soyayya yana yiwa idan kana son mace saboda ƙuruciyarta idan ƙuruciyarta ta ƙare za ka zo ka bar santa yana yiwa in kana son ta saboda warin jikinta yana yiwa warin ya zo ya bishe za ka bar santa in dai kana son ta saboda nau'in kalar kaza na abu da take da shiya to wannan ba ne zai ke ba ka zo ka bar santa amma in kana ƙaunarta to wannan kuna ƙara daɗewa kuna ƙara tsuruwa kuna ƙara shekarunku na yawaita kuma aunar tana ƙaruwa ba rabuwa take yi ba saboda haka maluma suka yi bayani cewa akwai bambanci tsakanin so da ƙauna so yana ƙarewa ƙauna ba ta ƙare ba saboda haka ƙauna ta yi zo da Allah ta ce na fi zalika hakika a cikin wannan bayani da Allah ta'ala yi la ayatin li qaumin yatafakkarun wato akwai dalilai ga mutanen da suke yau wato tunane su fahimci wa'in Allah ta'ala aga duk dai muna kan gabar da malam ibnu abi zaid al-qayrawani yace ya tadiru al-mutafakkiruna bi ayatihi abinda masu tunane za su iya yi shine fahimtar ayoyin Allah shi an nasu aiki wanda za su iya yi abinda mahallin abinda suka iya tsayawa gare shi wato su yi tunani game da ayoyin Allah haka na daga cikin ayoyin da ke bayyana mana talitta Allah ta'ala faɗin ubangiji subhanahu wa ta'ala da yace wa min ayati khalqu samawati wal ard yana daga cikin ayoyin Allah halitta sama da halitta ƙasa ko واختلاف ألسنتكم وألوانكم لسن باور wato ainihi halittanku da launin jikinku wasu daga cikinmu harshen su ya bambanta ga yarika nan daban-daban cikin duniya wata ƙasa samuwa tana da aƙalla ƙila yare ya yi ɗari biyu da hamsin inda ɗai ballantana sauran ƙasashen duniya gaba ɗaya in ka tara ka haɗa su haka launin jikinmu ya canza wasu harare ne wasu jajaye ne wasu kuma baƙaƙe ne Allah ya halitta mu launin kala halitta daban-daban sai Allah ta'ala ce na fi zalika hakika cikin wancan aikin da Allah ta'ala yi na halitta sama da halitta ƙasa da sabawar halittar ku da launukan jikinku la ayatin wato akwai ayoyi ga wayanda yake wato masana za su ɗaya su yi tadabburi da wannan su lura su halittun Allah su gane cewa eh Allah shi ne mai halitta haka kuma na daga cikin ayoyi masu bayanin cewa Allah shi adda halitta badin ubangiji ta hala ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون Allah madaukakin sarki ya ce yana daga cikin ayoyin Allah kwanan da kuke yi cikin dare in ka kwanta ka yi kwana kamar ka mutu don baka san inda kake ba Allah ya jaye ran in ya so ya sake dawa da ita kuma in ya so shi ke na ran ya rike, ya ta yi sai a zuwa cewa da daga kwancin da ya na kwana bai tashi ba kwanan da kuka yi cikin dare da kwanan da kuka yi cikin yini da kuma neman falalar Allah da kuke yi sai ka ba ƙasar ku ka ta wasu ƙasa saboda da dan falalar Allah duk wani yana daga cikin bayani akan cewa Allah adda halitta kuma sai Allah ya baka ko cikin ƙasar za ku karfi da kuma Allah ya so sai Allah ya baka saboda Allah shi ya halitta kuma shi ya halitta ma halitta abinda zai ba ta na wadata da yalwa hakika a cikin wannan bayanin cewa Allah ta'ala wato shi ke hore ku ga abin da ya sha yin kwanan ku na dare ko wuni da neman da kuke yi akwai ayoyi inna fi zalika la ayati hakika akwai dalilai ayoyi ne masu bayyana dalilai na kudurar Allah game da haka da kaumin yasma'un ga mutane da suke ji saboda wasu kunnuwansu ba su mafi. duk abin da an ka waɗi kunnuwan likakki na ba su ji ba su karɓar gaskiya na daga cikin waɗannan ayoyi masu bayyana halitta Allah faɗin ta'ala inda Allah maɗaukaki ya ce wa min ayatihi yurikum al-barqa khawfan wa tama'an وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون yana daga cikin ayoyin Allah da Allah ta'ala yake gwada muku walƙiya a ƙalla muku ita da italau sai idon ka sun bakani kuna masu jin tsoro ga abin da zai iya waruwa ta hanyar wannan walƙiya ko waduwar tsawa da abin da ya kama da ita ko iska da zai taso cikin hadari wa kama kuna tsammanin samun ramar Allah na ruwa Allah yana saukar da ruwa daga giragizai in ya so ya gado muku sun kankara sai a yi ta zubo muku wannan mai sauki ne ga Allah fayoyi bila da ba da mautiya sai Allah ta'ala ya rayar da ƙasa da wannan ruwa bayan mutuwarta hakika cikin wannan akwai ayoyi akwai alamomi waɗanda yake da ƙauni ya filon da mutanen da ke fahimtar cewa wannan aiki ne na Allah su ƙara ba da gaskiya ga Allah na daga cikin ayoyi masu bayyana halitta Allah waɗin Ubangiji da ala wa min ayati an ta kuma saba wal af bi amrihi ثم إذا دعاكم min من الأرض إذا أنتم taqulun وبنجي ubangiji subhanahu wataala ya ce na daga cikin ayoyin Allah masu bayyana shi Allah shi ya da cewa sama ta tsayu da ita da ƙasa da umarnin Allah ga sama nan tsaikin kana gani ga kuma ƙasa nan umarnin Allah ne tsaye da su a ga wannan ya nuna suna daga cikin halitta Allah sa'an nan idan ubangiji ta hala ya kiraye ku kira daga ita wannan ƙasa sai ga ku kuna fitowa da Allah ta'ala ya umarni da a yi da tashin alkiyama sai ga kuna fitowa kamar wari kuna fara halartar bayan alkiyama haka daga cikin ayoyin Allah masu bayyana shi da halitta wani na ya ce lailu wannan haruwar والشمس والقمر na daga cikin ayoyin Allah masu bayyana halitta Allah dare da wuni da rana da wata sai Allah ta'ala ya ce la tasjudu lisham kada ku yi sujada ga rana wala lil qamar aka kada ku yi sujada ga wata wasjudu lillah ku yi sujada ga Allah shi kadai allazi khalaqahun wannan da ya halicce su in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance shi kadai kuke bauta to ku tsaya ku yi abinda Allah ta'ala ya hore ku da shiya na ɗayan ta bauta gare shi daga cikin ayoyi masu bayyana cewa Allah hadda halitta akwai faɗin maɗaukaki wa min ayati annaka taral abd khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat innal ladhi ahyaha lamuhyil mauta innahu ala kulli shay'in qadir yana daga cikin ayoyin Allah kai kana ganin ƙasa ga ta nan tatta ta koma busassa ba komai ta mutu ba wani abu gare ta idan muka saukar mata da ruwa in ji Allah subhanahu wata ta'ala sai ta zabura ta girgiza ta kumbura hakika wannan da ke rayar da ƙasa bayan mutuwarta a hakika shi Allah subhanahu wa ta'ala a ladhi ahyaha lamul mauta wanda ke rayar da ƙasa bayan shi shine mai rayar da matattu bayan mutuwar. wannan misali ne na cewa tabbas Allah shi ya ta halitta kuma zai tayar da mu bayan mutuwar mu kamar wanda yake raya ƙasa inna Allah la kulli shay'in qadir lalle shi Allah mai iko ne ga dukkan komai cewar da malam ibn abi laylil qairawa ne Allah shi mishi rama yayi wala yatafakkaruna fi ma hiya fi zati amma masu turare ba su iya tunane ga hakikanin zatin Allah azza wa jalla su tsaya su ce ga wanda zatin Allah yake wannan kam san ko alama da kuma sifa ta halitta ta Allah ta'ala ce ga yadda zatin Allah yake ko sifar da Allah sam to amma tuwa duk abin da ba Allah ba makalukun ko halitta ne hakika bayani ya riga ya gabata a cikin malam a cikin maganar malam ibn abi layl al-qayrawani na cewa za a fawwala sifar sifar Allah ga ci Allah ya Allah yake Allah shi ya sani ya Allah ya daidaita haka alashi Allah shi ya sani ya hannuwa Allah suke Allah shi ya sani ya kafafun Allah suke shi Allah shi ya sani ya warza Allah suke shi Allah shi ya sani ga dalili ne saka misali shai an yi tanana ta mana shi da bankon ma mana shi wannan aya kuma malam ibn abi zaid al-qayrawani Allah shi mishi rama kuma ya saka shi da alkhairi yayi bayani cewa hakika babu mai kai ga hakikanin sifar Allah masu fantawa ba su iya kawo hakikanin sifar ubangiji ta'ala kamar wada baya halatta yin bincike a cikin sifofi na Allah sai sai ka gane hakika ga yadda sifar Allah take haka kuma baya halatta yin bincike a cikin sifar zatin Allah saboda haka ne ya ce a nan wala ya tafakkaruna fi mahiyafi za su yi ba za su iya tunane ba ga hakikanin zatin Allah ga hakikanin sifar Allah wanda shi Allah shi ya sanda abinda an samu yin imani da ba da gaskiya mu tsaya ga inda an ka tsaye shi mu wannan sanannen tambaya a shi jirma malik biya ne na roƙon Allah ya muna muwafaqa da dace za a ka mutu zama da da yadda man sha Allah subhanahu wa ta'ala a daidai inda muka kawo yanzu cikin wannan bayani da shi malam ibn abi lail al-qayrawani yake yi a cikin littafin sa na muqaddimar risala ko littafin masanin risala za mu ainihi tashi ne ga abu na hudu inda yake yin bayani cewa wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wa sa'a kursiyuhu as-samawati wal ard wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwa al-'aliyyu al-'azim wannan gabar insha Allah subhanahu wa ta'ala a darasin mu wanda yake shine a darasi na goma sha takwas na biyu don wannan darasin da muka gabatar darasi ne na goma sha bakwai darasinmu da ya ƙare satin da ya gabata shi ne darasi na goma sha shida domin yi darasi na goma sha bakwai yau kenan darasinmu na jibin sha Allah shi ya darasi na goma sha takwas za mu tashi daidai wannan gaba da suna bi abi da kai qayrawani ya ambaci yi yunan shay'in min ilmi illa da masha. Allah ya muna muwafaka da dace ya sa ayyukan mu zama dangabe da shi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب